Bismillahirrahmanirrahim. Babban yaya kashi na goma sha bakwai. Masu sauraro ku yi min haƙuri. Za ku je na yin karatun sai a hankali. Wallahi ba da gani ba ne ba ba kuma zan gaji da ba ku haƙuri ba don kun san farin cikin ku shi ne nawa. Mu dawo cikin labari. Tun kan Mamata zo har babban yaya ya kira su sun turo mutane don sun san ina ne da Mamata zo ta faɗa musu ya sanar mata ya kira ta ya kira tana kallonsa ta san ransa bai masa daɗi ba shi ma tabbas akwai takura irin wannan amma tana musu fatan alkhairi ina kwance ta shigo ta zauna kusa da ni kai da na daga na dan dora a cinyarta gashi na ta shiga shafawa in baki wani sirri na na ina jin ki mama wannan zaman ne ya kamata ki lura da mijinki ki maida shi tamkar jariri ya zama kamar kamin ya ce yi min kaza in kin san yana son sa a masa to ki masa kunya tana da matakai Kunya tana da matakai sannan tana da inganci ga mace amma a wani wurin sai kin kautar da ita duk da yarinya ce ke baki gama kaiwa matakin da jikinki zai cika ba to da wannan kurciyar zaki jawo shi jikinki kin ji kar ki kuskura kuma kina kai karar abokiyar zamanki ko me ta miki kuwa ki daure na san baki iya baki iyawa wasu abubuwan ba amma zan siya miki waya duk abin da baki gane ba ki kira ni ko mama kin ji ko mama ki kira ni ko maman ki kin ji ko kai na ɗaga mata mama ɗinki na fa ga su can ɗazu ta kawo in za ki tafi ki tafi da abinki ki kasance kullum cikin ado dan baki dan baki baki da baki da wata damuwa ta aiki kowane abu za ta kowane abu da zai hana ki yin yanda ba abin da zai hana ki yanda ya ce to mama yau wana na bari na je zan shiga kicin kinji ɗaga daga ta ne ta fita zamanin ina murmushi ni ɗaya. kin ɗebo wutar gasa kanki da kanki an ta hajara ba dai da ni zaki zauna ba to da kanki zaki mai da ɗaki na kuwa gashi na haɗe na tufki kawai na zauna ina karanta tsiya salo-salo da zan aiwatar mata za ta ga tsiya mu da muka gaji rashin mutunci gun su gwaggo asma'u waɗanda masifa tsoronsu take ba jimawa da gama maganar sai ga sun zo har ɗaki ya kai su dama sa'an mama sun gama kwashe kayan bukata uhm, uhm, hala a gefe nan suka shiga kwanci kayan suna fita da su a haka har suka gama a wancan ɗakin suka fara kafawa hatara da kane kane tana tsaye ko kallo bata ishi antin mama ba dan a hasale take komai daurewa kawai take suna gamawa suka shigar da kayana da duk abin bukata dama ɗakin ya fi kowane girma a haka ma space din a kuma a haka ma space din a kuma za a kuma saka kaya set biyu ɗakin ya yi kyau sosai abinci ma a nan suka aji don har firij din suka ɗauko aka saka mini a ɗakin wani lungu antin mama ta samu ta kwaso min kayan girki na ta aje min suna gamawa ko sallama basu basu mata ba suka dawo gida a sannan takwas da rabi ta yi su baffa na ganin su amma antin mama bata kula kowa ba ta wuce alhaji baffa ne ya ce an fa taba manya yau akwai daru girgiza kai babban yayayi wallahi kuwa baffa tashi ka je ka tafi da matarka baffa mu ya faɗa yana kallon sa kai kawai ya daga ya ƙara jingina kujerar ya kara jingina da kujerar ɗakin iyo don tun sallar isha ɗakin don tun sallar isha ɗakin ta yake kuma ko me ake tana ji amma ta yi shiru bata tanka wa kowa ba ina zaune kan darduma ta shigo da gudu na tashi ta shigo da gudu na tashi na tashi da gudu na tashi na fada cikinta na rushe da kuka ita ma kamar ta kukan hakan ta ji amma ta shiga lallashi na haba jarumar mata kar kuma ki ban kunya mana a cikin zamanin yaushe rabon da a cikin zamani yaushe rabon da ki ji matar aure mai shekarunki sai yanzu akan ki akan ki me kuma za ki damu da shi bayan mijinki yana son ki ki daina kuka ba abin da zai faru da kanta za ta bar miki mijinki ta zama yar kallo ku zo mu je ki wanka ku tafi ko in kika nuna mata kin ɗamiwu sai tana miki dariya ai dagowa ne na ina goge hawaye ai dama na daina kuka kuma ba za ta yi nasara a kaina ba insha Allahu haka nake son ji mama na kallon mu muka fito zuwa nata ɗakin wanka na ta ban kaya daga cikin sabbin nawa na saka humra kala kala ta shafa sannan na shafa sannan na fito kamar mara lafiya na gansa falo shi daya zagayowa ne ta bayansa na rungume kansa na rungume kansa a jikina ajiyar zuciya ya lumshe ido da sauri ya riko ni ya rungume ni tsantsan wayo babban yaya zaka balla ni sassauta ma rukanye tashi mu tafi ko matar mikewa ne ba ko sallama maka fito tun a hanya muke mintsinin mintsininsa in ya ce wayo na ce da saurama. sai ya dariya ina kallon kofa ta amma na bi bayansa muka shiga ciki da sallama tana zaune a falo ta dora kafa ɗaya kan ɗaya tana taunar cingam sai kaskas take ta matse cikin ta matsa cikin riga da wando ita a dole shigar rashin mutunci bata amsa mana sallamar ba sai ma ta dago ta watsa mana wani kallo sannan ta kwashe da dariya lalle majnun ashe an gama fushin an taho dama na faɗa maka inda ina raye kai da wannan abun ba za ku taɓa jin daɗi ba a rayuwarku wani murmushi da ya bayyana asalin kyansa ya saki yana kama hannuna muka matsa muka matsa kya ji da shi muka matsa ka da ko kallanta wallahi na ta magana zai mata sai kawai ya ja hannuna muka wuce zuwa ɗakin ɗayan ɗaki da ya zama nawa wawu na faɗa ina daka tsalle ɗakin yayi kyau sosai bincike ɗakin yayi kyau bincike gale na juya na dane shi babban yaya kaga kamar ɗakin 'yan fim amma ya yi kyau kai an Hajara na gode miki ya kawai yake yana bina da kallo ta rana na kwasa a guje na tafi na mata godiya aini gaba ta kai ni dama irin wannan ɗakin ne burina kamin ya min magana har na kai bakin kofa tana nan tana jijjiga jiki dan abin da ya mata ya bata haushi ita so take ya kula ta su amma ya ki yadda shi yasa abin ke ƙara kular da ita bata ankara ba ta ganni da gudu masifa ne da gudun masifa ne burki a gabanta hannaye na hada alamar godiya an ta jira ina son ki wallahi wannan hadin naki ya bada citta dakin ya mun buri naki nan dama a nan ne zaki kalli asalin fim ɗin ina kaiwa nan na koma na barta da sakakken baki ya da tsayuwa tai wai mai yarinyar nan take nufi da ni ne ba ta da sani yasa ta juyo ba ta da sani shi yasa ta juyo kawai ta ganshi a bayanta hannayensa a aljihu da sai tana hararsa matsowa ya rab da ita madan shiryo ina son ganin ku ke da abokiyar zamanki bai tsaya ba ya wuce ina cire siket ya shigo ban daina ba na zare haka ma rigar daga ni sai habbas ita ma antin mama ce ta bani amma bamshar din na nan bamshar din nan tura kofar yayi karaso inda nake juyawa ne ya tsaya a bayana ya janyo ni jikinsa hannunsa ya tara ta ciki na yana shafawa kai wannan cikin yunwa yake ji da alama da sauri na janye ina dube-dube a ɗakin can kan madubi na ga kula a jiya zuciya ne na juyo ina kallon sa babban yaya ai tunawa ne da abinci na ashe gashi can bari na sa riga na zo na baka a baki ka ci girkin nawa kaji kai ya kaɗa ya kamo hannuna zauna zauna a haka nake son ganin ki dariya ne an gama na wajena taho ka cire wannan kwat din mu je mu ci matsowa yi kawai na tsaya bakin gado na tsaya ya tsaya bakin gado na jashi na haye na fara balle masa yana bin duk motsin da motsina da kallo cire masa ita zan yi na ja baya na sunkuyo kirji na ya sauka a fuskarsa lumshe ido ya rungumo ni ya rungumo bayana na kifa a kansa sagin rigar ne jin yanda ya shiga sumbatar wurin dariya na fara yi don kun san ni abin dariya baya wuya ba wuya yake min ba shi ko wani hali ya sa kansa dagowa ya kalle ni take na ga wansa sun yi ja gun gum na ja bakina ne shirin tambayar sa me ya lura bakinsa a nawa shiru ne don wannan fannin ya min daga ya yi min daga daga ni da ƙara kankame shi ne rigar da ta makale masa a ɗayan hannun ya saki ya kwanta da ni ya kwantar da ni a gadon ban hana shi ba ko na masa musu amma me hannunsa ya dora kan yar press din ya ya fara murzawa ban hana shi ba dan ni ban ga abin tabawa a nan ba ba abin da yayi ba abin da yayi nisa ba zai ba sai ya zara rigar ba ya shiga murza su ni kuwa me zan yi daɗi ne ya min karo shi ya shi ya hana shi yana nishi ni kuwa ina ihu abin na dariya ya shiga bashi amma ya shanye sai da ya murje su tas sannan ya barni. buɗe ido ne na ga yana ta kallon su jikinsa na fada ina shura kafa ni ka mayar riga ta ka gama ganin su ka taɓa shi kenan ai amma kullum sai ka musu haka in ba haka ba su yi fushi wata muguwar dariya ce ta kama shi bai taɓa yin irin bai taba yin irin ta ba ba shiri ya sake ta yana ƙara kankame ni na yadda da wannan batun amma ni ma kar a hana ni fa kowane lokaci muna haɗuwa zan musu haka abin ya musu abin ya yi musu kenan juyawa ne ko kunya ban ji ba ta ɗauki hannunsa da ɗora a kai jifayen da suka yi ɗumi ai ana musu haka kullum ni ma nima na shirya kallon tsabar yarinta yake a fuskata ta magana ta sai ya rungume ni yana sumbatar kaina ina son matata ni ma haka mijina yau wa tashi maza sa kayan ki mu je falo hajara na jira mu saboda tsabar iskanci ban sa kaya ba sai na binciko hijabi kato har kasa yake ja na sa shi kuma a hakansa sa muka fito tana nan harɗe da kafa muka fito inda ya zauna nan na zauna ina buya ana buya tun kan yi magana ta riga shi ce min raba kwana ka zo yi tsakani na da wandan jaririya to in kuwa haka ne ka ji kunya kana kwana da yar da ni in aure wuri kai ka haife ta cikin wani salon rainin hankali babban yaya dago yana kallon ta ya ce amma dai ba yar tawa ba ce ko to ai kwana da ita ba matsala bane don haka na raba shi kwana biyu biyu kuma yau kwananta hudu tana rago tana da ragowar kwana uku don haka sai da safe yana kaiwa nan yin miki ya kama hannuna za mu wuce ai da yake na kunso tsiya kuma ban bata ko ban ba sai na tsaya ya juyo ya aka bebin yayanta shiga fuska ne ruwa zan ɗauko a can na nuna firij sabi na yi ɗauko to ina zuwa na ɗauko na taho ina sani na sakala kafata na kan kafet ne gaba zan faɗi ya karaso da sauri ya tare ni na faɗa jikinsa hijabin ya ɗaga kuma akan ta sannu ya shiga yi mini yayin da ta kwalo ido tana bina da kallo ruwan ya ɗauka maka wuce na juye na mata kwalo ta kuwa hannu biyu ta muni na ƙara mata kwalo ina juya mata bambam ɗina daidai da nuna daidai da muna shiga ɗakin har bakin gado ya kai ni ya ajiye ni sannan ya zare hijab Habbas din ya dauko ya sa mini yana zuwa da kansa dauko abincin ya je abincin ya ya aje kan kafet din nan mai laushin tsiya kwanukan da ya ga ana ajiye dan ujila ya je ya dauko na amfani kamar kamar bai san me kamar ban san me nayi ba ya kawo sannan ya koma jiki jikin sif ya fara zara kayansa da kai ne har ya gama sannan ya shiga toilet bai jima ba ya fito kansa kansa jike da ruwa amma a haka ya zo ya zauna a kusa da ni jikinsa sai jikinsa mai sanyi ruwa yana taba ni dalilin da yasa na farka kenan tashi zaune ne na sa hannu na zagaya na makale shi na kwantar da shi akan kafu na kwantar da kaina a kafadar shi gashin ya shafa ta so ki ci abinci na san baki ci ba baki ci wani abu ba mai yawa ba mu ci dai na faɗa ina riƙe hannunsa a kasan ya zauna ni ma haka na buɗe yayi magana haka na buɗewa ya ga me ya zaro ido ya Ke kika yi wannan abincin Nana?" daga kai ne ina juya ido, jinjina min ya zuba ya zuba mana, ya fara ci tun kan na basa. kada kai kawai yake, ganin ba jira na zai ba, sai na sa hannu nima na fara ci, sai da muka gama sannan ya kalle ni. "Ina jinjina miki Taban, a sheke ɗin magwana ce. Tun yanzu na yadda wannan renon na suma wani gadon iyo." Dariya ne "Kai babban yaya gaskiya ne ai." Hannu muka wanko da bakinmu, sannan ya zo ya sa kaya amma ni na kisawa. yana kwanciya na bishi na haye kansa murmushi kawai ya rungume ni a ranar hajira kasa rantsawa ta ga jaraba na cinta amma bayan da ta iya washe gari tun asuba ta fito falo ko za ta ga fitarsa amma shiru amma bacci a nan bacci ya ɗauke ta mu kuwa makaraye hakan ya sa bai samu sallah ba sai dai muka yi ta anan tare muna idarwa na matsa kusa da shi na kwanta kan kafarsa na koma bacci shi kuma ya ci gaba da askar ɗinsa ranar ta fara fito rana ta fara fitowa kenan ta farka a firgice ta ga dai bai fito ba sai ta tashi ta fara dukan kofar kamar mahaukaciya yana jin ta amma ya share ta sai da ya gama sannan ya miƙe da ni ya kwantar a gado ya shiga toilet wanka ya fito ya shirya cikin sut baka ya fito sa dan gayu ya fito a ma'aikacinsa dan gayu bai tashe ni ba ya fito yana jan kofar gwabtan miƙe ta nufe shi bai ankara ba ta ci mai kwala in ka in ka isa Allah ya tsine min mai wannan jaririyar yarinyar ke da shi da har zaka na zama wurinta haka mai zaka ji a jikinta hannayen nata ya kama ya cire a wuyansa in dai ba za ki daina mamaki me na ke da shi ba nake da nake zama wurinta in daɗe to kuwa za zaki ta zama ke ɗaya babu ni saboda ba komai nata nake so ba face ita ɗin gaba ɗayanta ni komai nata ya mini amma in ba haka kike so ta yi amma in haɓaka kike so ta yi ta zama kamar ke to ki ban sati biyu kacal za ta samu abin da kike so abin da kike so ta samu su yi kujera ya saki hannun nata ya fita wadar baya ji na ya bar ni da ita bayansa tafi da kallo bakinta ya ƙi rufuwa anan ta zauna jabar a ta zauna jabar to wai mai za ta yi ne ma wannan yarinyar daina kula ta ta yi abubuwa da dama amma shiru amma bariki za ta nuna masa ta yanda bai zata ba zai iya tsallakewa ba ba ta nemi zaman lafiya na gangan da wannan za ta gasa shi wani murmushi ta ta miki wayar ta dauka ta kira mai aikinta ta sanar mata ta dawo ta maza ta zo ta gyara mata gida kafin wani lokaci ta iso nan ta shiga gyaran sannan nan ta shiga gyaran sannan ta mata wanki har da fans da bura abin kunya sai da na ci a bacci na sannan na tashi ɗakin na tashi ɗakin ba kowa dama tun ce ya faɗa min zai dan fita da sassafe hakan ya sa ban damu ba na tashi na fara gyara ɗakin sannan na biɗe shi da turaren wuta na shiga wanka ina fitowa na shafa mai da kwalli fito ina fitowa mai na shafa da kwalliya kaɗan sannan na sa riga mai hannun best ko habis ɗin ban sa ba na kwaso kwanukan na fito a sannan su kuma suna tsaye tana aikin tana aikin mai aikinta wucewa ne ina faɗin an ta hajira barka da tashi harara ta ta kya ce min barka da tashi mana tunda da tunda da fuka-fiki kika gani Allah baki hakuri antina ta kaina ina kwana to na wuce kicin ban aje kwanukan na wuce kicin ban aje kwanukan ba na wanke abura na goge ina ganin inda ta ware wa kayana wuri ne murmushi na aje na aje a nan sannan na ɗebo ruwan ɗumi a muk na fito suna nan tsaye na wuce dainin madara da omaltin na gambada a ciki ko shiga ba ta samu wurin zama ba na zo na wuce su abina ta kallo ta da kallo ta bi ni sannan ta kalli yar aikinta ita ma ni take kallo harara ta zuba mata me kike mata wannan kallon haka anti wallahi yarinyar tana da kyau ta haɗu da yawa wannan namiji ya same ta ai zai huta dan na ta fara dan na dan hannu na fara tabawa ta fara taba jikinta za ta haɓaka da hannu dan da hannu za a fara taba jikinta za ta haɓaka wani kalar kan ta mata ita wannan yarinyar abin a tsaye a bushe ita maza ke so don sakarci ba sakarci ba ne anti wannan a tsayen da kike gani maza shi suke so kuma wannan kanwar wannan kanwar take kanwar ta take da wuri kanwar wannan kanwar take ko da wuri za ta mallake namiji wannan kanwar da wuri za ta mallake namiji da alama ba ta san komai ba komai ma za ta komai ma ta yadda za ta in ta ji daɗi kuma gobe da kanta za ta kawo kanta wani ne ya karyo mata ta zauna ba shiri da mamaki ta zauna a ƙasa anti lafiya kuwa kallon ta wannan ba kanwata ba ce matar mai gidan ci mai aiki zabura ta yi ta kwara hannu aikin gama aikin gama anti wannan yar shirar kina wannan yar shirar kina mai kika bari aka auro ta kuma na kuma naka kawo ta a nan cikin bangaren ki duk girman gidan nan ni na sa a kawo ta nan dan na nuna mata manya ba kalar yara ba ne wurin karta mata rashin mutunci sai ta tsuke magararta ta koma ai ko irin ku daban ne anti musamman ma ke kalle ki kalle ki fa ai wannan zaki mallaki mijinki ki kora ta tafi ta ai dama in suka samu gidadawa shine za su iya za su iya kwace musu miji haka ne kuwa yanzu je ki kasuwar ki dawo to ta ce sannan ta tashi ta fita amma maganar ta har ga Allah ba ita ta yi niyyar faɗa ba sai dai ta kallo a ɗakin ma zama na shanye shanya abin da na haɗu sannan na fito na mai da kwaf ɗin na zo zan wuce ta sha gaba na matan aure masu ji masu miji na san dai abin duk abin duk burgani kofar kofar bazata biyu ba dan ba dan da an bita ba dan da an ta ba da za a yi wannan kafidirin kafidirin feren ba gyara tsayuwa ta ne shi ya faɗa miki bai bi ta ba hajiya to bari ki ji wannan ta gaban naki wato ni kenan matar aure nake cikakka irinki da nake da nake ma mai tsukakken jiki amma na san ke kam ban gama maganar ba ta kawo min damka na goci na daki da gudu ta biyo na kanta zo na rufe ina dariya bubbugawa ta shiga yi sai na fasa wannan bakin na marasa kunya shegiya kaduwar yarinya kawai duk ina jin ta amma na shiru ta gama masifar ta bar wurin mai aikin na kawo mata ta sakonta ta ce su yi girki haka ta zage suka yi girki amma shinkafa ce da miya sai ko su dosiye lemukan kwali ta kama ta cika ɗakin ban fito ba sai da yunwa ta ishe ni tana ta na fito ban kula dainin din ba na wuce kicin kwai na soya mai yawa dam dam ba bread a gidan na kuma haɗa shayi shaf shaf na gudu daki na cinye kwan duk sannan na kwanta ba jimawa ne bacci karfe ɗaya ya shigo gidan da kaya niki niki a falon ya aji ya kuma fita ya shigo da sauran zama ya a kujera yana fitar da iska mai dumi dan ya gaji sosai hajara ce ta fito ta ganshi cikin fara'a ta karaso inda yake ta zauna sannu da zuwa habibi wata sabuwa ya faɗa a ransa wannan sadan fa bai gwale ta ba sai ya amsa tana jujjuya kai ta ce da alama ka shawo gajiya ga abin gicin. dan murmusawa yi na gode kuwa amma bari ne wanka yana faɗar haka ya mike ya bar gurin zuwa ɗaki na murɗawa yi ya shigo ina ta bacci murmushi ya wuce ta da tuwon kaye sannan ya fito kwanukan da na ci abinci ya kalla da sauri ya dafa kanshi ya manta yan sinadaran breakfast bai siyo ba sanyin ruwa na ji na buɗe idona a hankali na ganshi yana murmushi amma kansa a jike da alama wanka yi tashi ne zaune na shige jikinsa oyoyo babban yaya na yi kewarka rungume ni ni ma na yi kewarki maza ki tashi ki watsa ruwa mu je ki ci abinci saukowa ne a gadon ina faɗin to babban yaya na shige toilet din bin baya na yi da kallo ya girgiza kansa kawai wankan ma ban tsaya na mai kyau ba na fito a gurguje na wuce ga miro na fara shafa mai duk yana kallo na wallahi na manta yana ɗakin na shiga toilet din har da yarwa na shafe jikina da mai na juyo zan je sif na gan shi kuri yana kallo na bakina na hangame sannan na kalli kaina a wurin na durkusa ina dariya babban yaya ka kallar min sirrin asirin jikina ko tasowa yana dariya to nawa zan biya amma sai na kara gani ɗaguwa ne na kalle shi zaka biya da gaske na miƙe ka kuma ganin bonus eh mana miliyan guda zan biya guf na miƙe iya wannan kallon a miliyan babban yaya to kullum zaka na kalla sau goma sha tsabar dariya sai da ya zo ranar tabbas ya ga zallar yarinta a nan ma wucewa ne na ɗaura tawayar ɗin ni ma ina dariya sai yanzu na gane wayo ya manya kalle ni sadaka san a nan na bar shi na wuce su wata blue body hawk mai katon wuya na sa da bakin tirikwata na daura gashina da riban blue na juyo ina murmushi taso waye wawu tawon ta haɗu fa ya ban hannu muka tafa ka shirya kai ma to sai sai kin taya ni ni na ɗauko mai kayan yasa sun masa kyau sosai jinsa riga mara nauyi na juya ya riko ni yana nuna ƙirjina